mahaifiya na mai da ce malam in ka je gurin su ne ban yafe maka ba billahi alladhi la ilaha illa huwa da mahaifiya na ta ga na ba hajji ai ba dan ce ba amma ni ma ci ne tana nan ai da dare ba shi yace hajiya ce ta ana shi zuwa ne karshe mun kafa kwamiti binciken farko ya nuna hajiyar nan dai mutuniyar arziki ce idan mahaifiyarsa yake nufi ba ta da aiki sai zikiri sai salati sai lazimin safe da na yamma ba ta da lokacin kallon irin wannan hayaniyoyi ma kafin mukabalar me suka yi na shirinta me suka yi wai sun taɓa magana da ni yadda za shirya ta? Da alama ne wannan hajjiyar da ta hana shi zuwa wajen makabala hajjiya wahala hajjiya wuya ita ce ta hana shi zuwa. Idris kai kaɗai gayya. Idris kai kaɗai gayya. Likitan mahaukata. Kana ba su magani suna zagin ka. Ka ga ba a je ko ina ba yau an nuna kujera empty. da sunansa a rubuce har jikokinsa za su zo su gani ya zama irin abin nan da ake samu a cikin karnuka da jaruman karnuka masu zuwa daji su yo farauta da kuma kolo wanda kullun yana kofar gidansu sai ka zo gita ya dame ka da haushi rana mai raba wa kowa aiki na fa raba aiki a'a a'a a'a ba na son yabo wai to daga sanda ka ce kai ba za ka je wajen mutane a mukabala ba sai dai a zo gidanka to su waɗancan mutanen ba su da gida ko ko ba su da masallatai saboda haka wannan yar manuniya ce take nuna cewa an yi abun kunya duk da bana goyon bayan usulubi da tsarin da wannan mutum yake gabatar da wa'azinsa a ranar sai da na kusa ne kuka saboda tsananin tausayinsa da nake ji Allah sun jiya mun magana sun jiya kuma sun mun ƙarya kuma duk lokacin da kake ja in ja da mutum in yi ma ƙarya kasan ka ci nasara kansa don me inna allaha ma'as sadiqin